للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم الحديث كنا كما إذا على يستوي أسمة رمضان وتتراتي لقوم غوات رمضان باين جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مكة قوى مدينة dubu ɗaya da biyu da arba'in da biyu wanda ya daidai da safiya ta 22 ga watan hudu shekara ta 2021 ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan allah wanda ake yan su daga wata zuwa aljanna karatu da muke cikin tafsirin littafin allah a jiya mun tsaya kan aya ta takwas kenan cikin suratul munafiqun aya ta takwas cikin suratul munafiqun وإذا الله بعد ما كانت تصفوا بي تصفوا هم منافقين يوم يكتبوا تصفوا بي تنقوم الله سبحانه وتعالى يروا مدى منافرين ذاك عارم وراك على كرنتوانا ذاك فنق الله سبحانه وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا هو يقولون رجعنا إلى المسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون daga farkon sura zuwa aya ta takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya tattauna mana ababen da suka safi sassafin munafukai dama a farkon aya a farkon sauran mun karanta magana wata shi imamul qasim ya rahmatullahi alaihi na kalto daga cikin littafin ibn ashur at-tahrir wa tanwin kenan yake ta muqtuda sura in ka duba baki daya Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ta fatul mutayna ya hana mu ma'ana mu mune kenan mu riƙi kafarai a matsayin masoyanmu sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul saffi ya zargi mutum ya kasance yana magana sannan kuma ce magana mutum ta samu aikin mutum sannan Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen suratul juma'a ya ji hankalinmu dangane da juyawa daga cikin wani hali na halayyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ja kunnan muminai karfi daidai da ya yahudu da san duniya za ka so ta shi akwai wata tsakanin su da ya gudawa a nan ko farko suratul munafiqun zuwa aya ta takwas sai Allah subhanahu wataala ya ja kunnan muminai kar su kasance irin munafukai sannan ayoyi guda uku na ƙarshen sura wata ramu karanta su suka ja mummuni mumuni akan kar ƴaƴanmu da dukiyoyinmu su shigar da mu daga ambatan Allah in muka yaka rami a tsara a ƙarshe Allah fata laban umarni na baki ɗaya abin da Allah su bayana wata ala ya ba mu aro na dukiya ni gaggawa mu siyar da shi don ɗaukaka addinin Allah su bayana wata ala to ya sai ya kana ce mu kullum magana akan munafikai da ambatar sufofinsu a nan abi abdullah abdurrahman ibn ali ibn hassan ya wani sada kita mai hamsuna alamar munafikai wani alamomi hamsin na munafikai nan na munafikai sun shiga uku akwai alama guda hamsin na munafiki to da karanta ba sha a labarin shuni ba ne mutum ya ji in yana cikin ɗaya daga cikin alamomi ya yi ƙoƙari ya kiyaye don kar Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mutum a cikin munafukai fa farko munafukai suna kunyata mummunai suna kunyata musulmai suna taimakon mushrikai ko kowa ya gani akwai wani musulmi ne amma sai ga kuma yaje je ce to ai ga abin da mutum suka tattauna to wannan munafiki ne munafiki ne iya mutu a kan haka kuma bai tuba mutu tabbas ya tanadi makomar shi inda munafiki na fi darkin asfali min annab Allah ce munafiki suna can kasan kasan wuta ne yana cikin bala'in munafurci mutum fa munafiki firawuna yana sama mutum ba munafiki yana can kasar sarauna ne Allah tsare mu daga cikin siffa ta munafikai tunda Allah subhanahu wataala a siffatul munafiqun ayoyi guda takwas yayi su yana gargadar mu akan munafurci da siffofi na wa'annan mutanen banza munafikai suna jibuntan lamuran kafirai sannan kuma suna kunyatar da mumunai. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا منافقين كثيرا وي وي كافري شوفوا مني كيكاوانيا كاغو نكرياني لكن على وقت المنافق ياتي الله فرمنا أسكن آيوي نصوص النساجي da daga cikin sufafin munafukai akwai hukunci da shari'ar da bata Allah ba su rike wata shari'a wata wata Allah wata ta hukunci ta alama ta ta munafukai alama ta hudu akwai al-istihza'u ibgiran munafiki duk yau su da karanta mai ayoyin Allah ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai izgilanci wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum za ta munafikai suna yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi da sabon manzon Allah wata rana an fita da tafiyaki munafikai suka dawo da gefe suka ce kai su ba su taba ganin mutanen da suke suna yawan cin abinci ba da kuma tsoro wajen haɗuwa da abokan gaba fiye da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya suke su da kansu san ƙarya suke ba haka abu yake ba za ka Allah ta la ta'taziru qad kafartu ba'da imanikum da ka daga cikin kofin munafikai akwai izgiri wa Allah da manzon Allah da murai don cikin kofin su akwai farin ciki da dukkan wani bala'i da na samu ne ko na. duk lokacin da mutum ya zarar da kanshi yana faru ciki da wani abu da yake samu munai kulallai lallai tabbas ya san fa lallai munafiki ne wani abu bala ya samu ɗaya warke anguwa ki faru ciki wani abu ya samu ɗan ruwanka a anguwa kai faru ciki wani abu ya samu abokin zamanka a kasuwa kai faru ciki tunan shaka wannan saffa ce ta munafurci Allah muke roƙo da wannan munafurci da siffofi munafikai ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf suna umarni da mummunan aiki sannan kuma suna hani daga kyakkyawan aiki to ka kuma sun jirkita kenan alhalin mummunai su suna umarni ne da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki da wasu siffofin munafikai suna suka a cikin mutuncin mummunai suka wajen mutuncin mummunai a cikin mummuni ko mummuna mutunci suka ce ta munafikai da daga siffofin munafikai Allah ya tsare da munafarki akwai tare da markazoji ma'ana santa santa na kafirki da kuma kastange mutane daga tafarkin Allah subhanahu ta'ala da raba kan musulmai kun ce ta munafarki akwai bincike munafukai suna zuwa cikin musulmai su ringa binciken mai musulmai suke yi sai su je su gwada abokan gaba daga cikin sufan munafukai ya ɗa jita-jita ta munafarki jita-jita na ƙarya an ce an ce baki san gaskiya ba ki ta ai a haka aka fara to suffa ta taura fa kai la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina da masu yaɗa jita-jita a cikin garin mu zan Allah Allah ke cewa Allah dai ba zan Allah iko a kansu sannan kuma ba da su makwabci manzon Allah a garin madina ba sai lokaci nan kada to mana duk mai sunan ke kasance yake yaɗa jita-jita na karya to tabbas ba ya tabbatar siffa daga cikin siffofin munafukai ta hau kan shi sannan daga cikin siffofin su akwai fuska guda biyu idan ya zo da musulmi ta ai muna tare da su. idan ya tabbata abokan zaman musulmi ta ai muna tare da su. to haka abin yake ya zo sai suke kana da abokanai guda biyu ko sama da biyu haka sannan kuma ta gina ta sai a samu damuwa tsakanin wannan da wancan an ka je wata ta kace ai ina tare da kai wannan munafiki ne ba ruwa ne ka san da wasu ba ka ce ba ka tare shi wannan sifa ce ta munafikai tutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren magana da aiki sifa ce ta munafikai idan mutum zai magana ya shawara ƙarya sifa ce ta munafikai baya kunya تبدا تشاجر الخيانه ها انت وتيجي كيف ما انت منافقين تبدا تشاجر منافقين اخلاص الوعد سابع القوي اي القوي لكيف سابع اي القوي لمين سابع فهنا وتيجي تبدا تشاجر منافقين البخل روع البخل روع تبدا تشاجر منافقين الرياء هي الرياء التكاثر في العبادات كسالة وجنبه الله الله كتاب وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا الصلاة منافقين رسك تاجر في صلى سيز تاجر كسالة ثم تتمنى كي إن جعل لكم أن جعل الله سبحانه وتعالى أسكن آيوي نسكن صوت النساء الكبر جرمان كي وأوجه جرمان كي روان انتيا girman kai ce ta munafikai bayyana kafarki da gaggawa wajen kafarki siffa ce ta munafikai tunda Allah ta wani ayoyi guda takwas ya ji hankalin dukkan kowane mumini da mumina kare kasance munafiki da sai siffofinsa akwai ce da hukuma وإذا خاصم فجر مدرة الأكل وكما نشبه الأكل فارج البيت تفاجر لكن في الفاجر تشير ذاك ذاك أي ترى ليس تكيئة كورا وكذا فأي كوا يا سنجد أو أن أنقوا ba su da mutunci na kallon take take ce Allah rawa kana rashin mutunci ai kowa ya san gidansa a wannan anguwa ba su da kunya har ku da abu kaza to da mutai ka ta ba ke ke wannan magana tabbata ta munafiki in ji annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yake za su dinga burin musulmi ta kafirta wadda lau taskuruna kama kafaru fatakununa sa. munafiki suna burin musulmai su kafirce kamar yadda suka kafircewa addinin Allah sai su kasance iri daya sannan munafikai suna wasa a bayan sabon Allah subhanahu wataala munafikai suna jinkirta tuba suna jinkirta ne tuba wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun da haka munafikai suna jinkirta tuba a wani ba a munafikai suna kokowa ba wa ko ta da Allah ne a nan amma ikhtiraru maghfiratillah duk lokacin da mutum yake ruduwa da neman gafara Allah da gafara Allah ya Allah zai gafarta mana ba neman gafara ya ta sabon Allah to munafiki ne akwai yi wa kafarai biyayya a wani wata lamara suffa ce ta munafikai sannan kuma akwai rashin amincewa da taimakon Allah subhanahu wataala da taimakon Allah ce ko ya Allah zai mun kaza wane ya fi ne Allah ba shi kaza wanda tuba ce da mutum yake wa Allah a cikin kotun Allah duk lokacin da mutum ya haka kuma ya tabbatar munafiki ne Allah ya tsare mu daga cikin guri na munafikai suna nuna su suna ausa gaskiya alamu kuma ƙarya suke yi sannan ba sa towa daga sabon Allah da suke yi suna warware alƙawarin Allah kuma warware alƙawarin da Allah subhanahu ta layin wani a sada shi da sada zumunta da wasu tsotsoron kai Allah ta tsada mu suna gaba da mutanen garin Madina Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna gaba da su to lalle su ji bushara daga wajen manzon Allah manzon Allah ke cewa ba mai son mutanen garin Madina sai mumini sannan kuma ba mai gaba da su da kiyya da su sai munafiki da wasu sufofin sa akwai kan da mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga sufofin sa akwai son zuciya ko da yaushe suna fi son zuciya daga sufofin munafikai suna sa a gore musu a kawo da su aikata ba a gode musu a kan abin da wasu aikata ba daga cikin su suna buru ko da yaushe Allah fatala ya saukowa da mummune bala'i da cikin tafofinsu akwai shakka cikin addinin Allah da cikin tafofin munafikai a kogar juma'a guda uku manzon da ke tare mutum da bar juma'a guda uku ba tare da uzuri ba to da a bai sam a zuciyar shi ma na zama tsantsan biki sai ya dawo wasu zuwa ga Allah da cikin tafofin munafukai. za ka ga ba su da a cikin addinin Allah kufan munafikai suna kiyayyawa sahabin manzon Allah Ali ibn Abi Talib munafiki ba ta san dabbakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alfasha wajen magana zurfafawa wajen magana don wani munafikai akwai yin kiɗa yin kiɗa siffa ce ta munafikai fita daga masallaci bayan an kira sallah in ba larura ba wannan siffa ta tana da kai in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siffa ta kusa ƙarshe ta kusa da ƙarshe ta munafikai mata ta nemi da ta maida wa mijinta da kuɗin da ya aure ta da abin da ya kashe ba tare da uzuri ba ma'ana mata ta nemi hul'i a wajen mijinta ba tare da uzuri ba siffa ta wannan mata munafuka ce siffa ta ƙarshe mata ta nemi mijinta ya sake ta wata da uzuri ba duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba ta da uzuri ba wannan mata munafuka ce in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah muke roƙo ya raba mu da munafurci to kaga na shakka iyaye mata sai su kiyaye ya kasance ji tsoron allah subhanahu wataala su bi umarnin allah sun umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun umarnin mazajen su to da haka wanda ka ce muka kulla magana a kan munafikai Allah muke roƙo ya raba mu da munafurci ya sa mu cikin bayan Allah wani suke munai ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kasance makwabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna sai Allah ya yi wannan bin abin la tulifu amwalukum يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يجمع الله cewa bayan Allah subhanahu ya faɗa wa kuffar munafikai a ayoyi guda takwas a wannan sura mai albarka sallar ke yayi wallazi da amanu ya ku wanda ku imani mana wannan yana cikin nida'atu rahman li ahli iman mana kiraye kiraye da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa masu imani to kaga wannan kira الله سبحانه وتعالى ذكر كرم ولي أتوك سورة التغابن دبنا الله سبحانه وتعالى يكراك أكي سورة التعريف وبيو دبنا قوة كل كراي كراي دبنا سورة التغابن باوني كرار الله تعالى قاوم ولي الله متركوا تاوسكم بأ الله أتومني ما في إيمان ألم ترى أيها الذين آمنوا يا أخوان لكم إيمان الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يكون قيمة إذا الله الله جعلنا من أهل الإيمان الله زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الله زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين أنك تأتون قيمة إذا الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كرئائكم kar dukiyoyinsu wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ita a matsayin aro da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallabi na amanu la tuliku amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda kun imani da Allah subhanahu wa ta'ala kar dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku دوغا ابطا الله سبحانه وتعالى كردو كيرنكو دعائنكو شيغل تدكورا بإيمان كر لا كيرنكو دعائنكو شيغل تدكورا بإيمان الله رمضان الله, الله صلى الله عليه وسلم كر دو لا دعائنكو شيغل تدكورا بدكا عمل بكي فا أقيد الله دكوان بإيمان رمضان الله صلى الله عليه وسلم لكن أجل سلتك يوم ولي كيف تنسي آئم دو كيرنكو ثم دمو دقا عمتا الله سبحانه وتعالى وهو يفعل ذلك دمو تقول لك بانتي ايش دادوك ايش تلك شجرة تبشي لقا عمتا الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الخاسرون إروا إن متى نسوا يفرروا لا شك ضدوك يا دعاء دعاء تشغل تبدا مثل لك عند الله wajen wa Allah biyayya wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za su amfani ga wannan dukiyar daga wannan yara za su ka yanzu ya kai ke ya kautar da kai ya kautar da ke daga ambatan Allah babu alkhairi ga wannan yara sannan kuma babu alkhairi ga sabon wannan yaro ba ka ce kai ce mutum kullum addu'ar shi ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله كوامس كما تأمو قبري أمو أمنا أمو كنن قرة أعين وندرا سيئا ونئلو ما لا تفرن وجعلنا للمتقين إماما يا الله كفيا كما تقول أن سبحانه وتعالى to يظن آية إنك aya a ka ta zo hankalin dukkan wani mai imani ne matake ko namiji kare kanke ‘ya'ya da kuma dukiya su shagaltar da mutum daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala don mutum da ya kasance dukiyarshi da ‘ya'yan suka shagaltar da shi daga ambatan Allah tabbas wannan bawa ya yi hasara wannan bawa ya yi hasara ya Allah wani haƙura kara mu da hasara duniya da lahira ya kuma Allah musulmi masu azumi ku sani mamman shi ambatan Allah wani takobi ne wanda mutum yake kokarin rike shi a matsayin takobi ga mutane suke yan fashi ne sannan shi ambatan Allah su subhanahu wa ta'ala yana kawo waraka a cikin zuciyar bayi sannan ambatan Allah su subhanahu wa ta'ala yana gusar da mutum ma'ana yana da suke idan mutum sannan an ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wani babi ne wata kofa ce mai girma wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake bude ta tsakanin shi da bawon shi matuƙar bawa bai kulla kofar ambatan Allah da rafsanuwa ba to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai kokari ya kasance da bawa تابعي البركة الحسن البصري يتفقد حلاوة تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء ونولو جندادي جندادي أكي أبابي بداؤك تنام تأكدو كافي في الصلاة وجن صلى من أجل أجن أبابي بدانا وبداؤك في الصلاة وجن صلى manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amura suka dubi mai ya kasance abubuwa suka yankwane ya kasance suka shiga mai duhu to manzon Allah yana tashi na bai sallah yana sallah bai samu nutsuwa ya ce wa Allah zai kasance abubuwa suka za ku ne miki to ki koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ki sallah ne zan Allah za ki samu waraka sannan yake cewa abu na biyu wanda ake jin daɗi a cikin shi wa fi wajen ambatan Allah za shi mu nan mutane suka ambata Allah su wata wataala da safe ambatan Allah da safe kawo sabayi wal masa kina neman albarka a gidanki a cikin iyalanki kina ambatan Allah ba ki yi to kina mai wa fi qira'atil qur'an da kuma da karatun alqur'ani karatun alkur'ani a cikin gidajenmu musamman muna cikin wata alkur'ani wata da Allah sata ya sako da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta alkur'ani malaki ta fa in wajadtu idan kuka samu jin dadi a cikin sallah da ambatan Allah da karatun alkur'ani wa illa fa'alamu anna al-baba mukra duk lokacin da kuke sallah ya ambaci Allah ya karanta alkur'ani da ji daɗi ba to ya sani akwai wata ƙofa tsakanin shi da Allah an rufe ta akwai ƙofa ce tsakanin shi da Allah an rufe ta ya yi gaggawa ya tuwo zuwa ga Allah subhanahu wataala an batar Allah yana cikin ruhi na ayyuka na gari duk lokacin da mutum ya kasance ayyukan mutum suka kau suka wahunta daga ambatan Allah to da ka wani aiki ta ce kamar jiki ne wanda ba rai a jikin shi jiki ne wanda ba rai a jikin shi ma'ana wata ga ce aikin shi ya kau ya kasance a rasa ambata Allah a ciki to jiki ne kamar wanda babu rai a jiki zunnun Allah gara mai ke cewa ma ta duniya illa bi zikri duniya da zaman ta baya dadi sai na ambata Allah ولا طابت الآخرة إلا بأفوه فلما يرى باتا داني سيدا أفوا الله سبحانه وتعالى ولا طابت الجنة إلا برعيته زماء الجنة وليد أجيبا سيدا جل الله سبحانه وتعالى أنبتا الله سبحانه وتعالى دشيني أسماء الجنة ما لم أنبتا الله قل أنك لا تنق أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وعن بطن ينسى ينفع الله فتن سبحانه وتعالى يرسى بطن بشوري أتنجر الجنة من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة دوزون لك سبحان الله وبحمده أندسى مي وتبشر دليل أجران الجنة kamar mai amfanin Allah ya rasa maka bishiyar da jura gina aljanna ba ka shiga ba ma'ana mutum ɗan aljanna ne mutum yi ɗan aljanna ne za ka idan kika yi wata ma'ana ki tafi yawa da yawa gina aljanna kenan subhanallah bi amdi subhanallah bi amdi kewa ta za ka sai Allah ya sa ta za ki funoti funoti funotai ba fi yawa a cikin gidan aljanna ki karanta ki samu karanci a gina aljanna درستون فائدة لعظة الله عظة الله فوقين إلى الله سبحانه وتعالى يصور كرمان دراما فوقين إلى الله وبنجد الصور قصا يجدن أبو رويك سوى النبي من سوى صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله وصوت عليه ورب تعالى وكما أجتمع قوم يتلون كتاب الله كما كانت مستاكين الله ويتدارسونه فيما بينهم كما مدارسا مستاف الا بخانوس إلا لم يب عليهم السكينة فأسأل الله فتموت جانبها وغشتهم الرحمة رام على تهيل جيسو وعفته الملائكة ملائكة رسول جيسو رسكي جيسو وذكره الله في العبادة kana Allah an ambaci mutane a wajen shi a ta wajen an ambatan Allah ya raka daga dukiyoyi wani mutum yake cewa tabi'i dan albarka alhasan wasu yake cewa sabi basri ya ba sa'iru ya kai baban sa'iru baban sa'id ashku ilayka qaswatu qalbi wallahi ina ta maka koke ba zuciyata ta kekashe ta kekashe ta kekashe ba sa son abu da ake karanta wani littafin Allah da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce azubu bi zikri ma'ana kamar ka wannan kekashewar zuciya ta kala ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله ذاك بجر عبة الله سبحانه وتعالى kuma suna su dukiyar mutane su samu taushi sannan kuma suna su mutum ya kasance idan da zai ya haɗu da Allah su na amanu wa ta'ala الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وذكر إيمان فلنكم ذوكي فتنا da اللقوة دعوا بتغلى أنا بذكر الله تطمئن القلوب ku saurara da ambaton Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa ubangiji ta bashin muhdathin ka yi wa masu tsoron Allah bishara suwa mai tsoron Allah annabi ne idan zuke wallahu wajilat qulubuhum su ne wanda idan aka ambata Allah sai zuciyoyi su rawa ya ta zama wannan musulmi shin ka san lallai جبت وصالتون الله سبحانه وتعالى ثم أبيت على لعم والله الله جاءت تدير السماوات السبع والأرض وفيه أمن لك السماء غدا بقي باكي دا دعوا عن أسا غدا بقي باكي ثم أيها الله تسبيه وإني شيء ذاب ولا بعد دنيا إلا يسبح بعمده فأكيرا تسبيه دقولي الله ولكن سيره متعي الجنوب لا تفقهون تسبيحهم بابا فهمت تسبيه دام تذكي الله يا سبع الله شوف ثم ملائكة رعدوا ملائكة رعدوا دفورا ملائكة الله كما هو الله تسبيح أنا سيصدع الرعد ويصدع الرعد بحمده والملائكة من خفتي ملائكة رعد yana yi wa Allah tasbihi da gode wa Allah haka sauran mala'ikun Allah suna yi wa Allah tasbihi to kaga abu da washe ta fari inda da ce aradu shirka ce aradu shirka ce to da aradu sunan mala'ikin Allah ne sannan manzo Allah kita man kana halifan فليحلف بالله أو ليكن دون تدري رضوى يرد إلى الله كوي شروع رجتي الرعد معناها رعد ولا يشجع يتوى الله سوء شو بك سن طرور واضع كما عندك الله كما جرم الله حديث أبو هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم يكي تعاون النبي تكون النبي الله ya sauta a ƙarƙashin wata bishiya sai wata turuwa ta zo ta harbe shi da haka wannan annabin Allah sai ke a ebe mai shi baki daya daga ƙarshen wannan bishiya sannan kuma yi umarni da wuta aka kowane gina wannan tururuwa sai Allah ya annabi wahayi yake ce saboda tururuwa guda ɗaya ta harbe ka sai umarni a hallakar da wata al'umma cikin al'ummomin da suke mutafi fa halla namlatu wahida ila wasi turuwa ɗayar nan da ta harbe ka ita kaɗai ka kashe kawai aljanu suna wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbih hadisin Jabir dan Abdullah yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito ta gashi sai wanda Allah ta tattaura mana ar-Rahman Allah wal Qur'an daga farkon suran zuwa ƙarshe فسكتوا تسع من مضلات كيشو وقال في ملك لقد قرأتها على الجن ليلة الجن لا كرس أن الكرة على الجنو أدان جنجان على الجنو فكانوا أحسن مردودا منكم فكان شعر الجنوب فتكتكوا كانوا بعد أنسى كلما أتيت على قوي جلد جهد فرع الله جلد جهد فرع الله فبأي آلاء ربكما تقدمان قالوا فعل ابتلاء بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فك يا الله بابكم اسكنمون كنم كتريتاوا غوريتا تبتا غريكا لما إذا كداو اسكن لتابع الله القرآن كنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبت تبت الله سبحانه وتعالى يا أمر كيمو جميع وتأمته أن الكواعي والذي أمر كل ذكرا كثيرا يا أكوان كريما إذا ألا ميو يتأمت ألا أنبتوا من يوى وسبحوه بكرة وأصيلا سنم ميو ألا سبحانه وتعالى تسبيه سافيا رمريتي لأن الله سبحانه وتعالى بوجه الساوى بايبا وسفر الله فاتي الله سبحانه وتعالى يا سامر إياك ما نظام ونعبد الذي يواجه سامر فتيسي هو كذا فتاة اللهم تعالى غير إياك اللهم تعالى غير إياك متلك أم تعالى قولا إلى شهر مطوع فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فأما تعالى أنوت نبكيته أنوت نبكيته a nan suna kokonta duk ambaci Allah da dare da rana mu ambaci Allah a cikin ruwa mu ambaci Allah a kan kasa mu ambaci Allah a yanar tafiya mu ambaci Allah a lokacin da muke zaune a gida mu ambaci Allah lokacin da muke kuɗi mu ambaci Allah ba mu da kuɗi mu ambaci Allah ba da lafiya mu ambaci Allah ba mu da lafiya mu ambaci Allah a koyo a bayyana mu ambaci Allah a kan da kowane hali mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fadkuruni azkurku ku ambace ni ni ma na ambace ku ku ji da aka ki ku ambace ni na ambace ku to shi ke naka shi ne manta da Allah kuma Allah ya manta da mu to ya ubangiji ba ga karka manta da mu sannan kuma lallai ambatan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce masu ambata Allah 'yan aljanna ne والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما تأمك الله ديوة السمة كما تأمك الله ديوة السمة الله يا تار لو سزافر ولا رامي جنما كما أمك الله yana kai mutum zuwa ga rabauta kuma idan mutum ya rabauta dan aljanna ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن الله معرضون هبوا فرع الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون تقدم وتنبتا الله سورة ربوتا إذا مسير ربوتا جيش لا الجنة فمن زوح بها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حديث معاذ بن مالك كما قال أهب الأعمال إلى الله تعالى أن تموت ولسانك رقب من ذكر الله ما في صيوع أيضا مصير مسيرة العالم هرش متينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متينا سينا كانت على القرآن أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ما في صيام أيك أبوك الله سبحانه وتعالى متين يموت حارسا شيء zai guce daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba manzon mai kita ala ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khayrun lakum min i'ta'i al-warq wal-ghaddaq wa khayrun lakum min an talqu aduwakum فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا ولا قال ذكر الله من قال لك شو شو بريغا منافار ما في الخير أيكم ba. sannan mafi tsarkin ayyukan mu'azan mai wallaka mu ne Allah sannan wannan aikin ya kuma da alkhairi a ba mu azurfa da dinare sannan wannan aikin ya kuma da alkhairi fiye da wahada da abokan gabanmu sannan mu ci nasara a kansu ko wasu su nasara a kanmu sabo suka ce iya eh, wajen Allah muna so mu ji wannan aiki mazalaka zikirin ma ambatan Allah يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أخوانكم إيمان إلى الله كالدوكيكم دعاءكم شغلتكم لك أنبت الله سبحانه وتعالى ya kalma musulunta kun domin ambata Allah subhanahu wataala ya zala yana cewa ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillah min zikrillah dan adam bare aikata wani aiki ba aikin da yake zai sami tattar da mutum mana ya kyara mutum daga azabar Allah fiye da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mu wajen ka samu cikin bayinka wanda za su ambace ka a lokacin da kake suna zaune ko suna tsaye ko kuma suna shi gari a lokacin da suke lafiya ko wata lafiya ya Allah ka sassa mu cikin bayan Allah wanda za su ambatan ambatanka a lokacin da suke raye da lokacin da za su koma zuwa gare ka ya Allah muna gunka sanka abin da ransa ya na karshe a wannan duniya ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummuka mu sha Allah za mu karanta ladduba na ambatan Allah subhanahu wataala sannan kuma faɗi mutanen da Allah subhanahu wataala yake sun yi hasara dan mutum ya gudu wannan ayyuka kan mutum ya fara cikin hasara a nan duniya da lahira Allah muke roƙo da abada asara duniya da rayuwa ubangiji muke roƙo da kadabu duniya da rayuwa Allah muke roƙo da azumin na Ramadan Allah mu roƙo da jama'a kuma da suka rasu wanda suke duniya muna roƙon ka ya Allah karawo da su lafiya Allah ka albarka cikin gidajen mu Allah ka mana albarka a cikin iyalan mu ya Allah muna roƙon ka a yanzu mu albarka kai wa masallatan mu albarka kai wa shugabannin mu albarka ya Allah muna roƙon ka samu cikin bayan Allah wanda kake yan ta daga wata zuwa aljanna الله gurgu ka hada mu da wannan alƙarar ka hada mu dukkan alkhairin da ke أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بيونك وجودك يا رب العالمين اللهم الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكافرات والمشركين ودمر أعداك أعداءنا أعداء الدين لهم هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر من المسلمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أتنا عاقبتنا في الأول كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل كل المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة في اللهم لآبائنا اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع العذاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الناس ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين